Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 'Yan majalisar da dattijai da ta wakilan Najeriya waɗanda suke wakiltar jama'ansu shin yaya suke ganin za a fahimci juna a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba? Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ce ta taimaka ta samar mana waɗannan ra'ayi. Sunana Honorable Ngolu Timothy Simon ni ne wakilin mazaban fanshin kankai kanan Feda Constituency na Plateau State, jami'ar PDP. Wannan matsalan da aka sani da addini da kabilanci da sauransu, bari in gaya maki gaskiya. da zuwan wannan national assembly wannan abin ta soka sosai sosai a karkashin shi shugabanmu speaker yakubu dogara yadda ma aka yi zabensa zai ya nuna cewa ba yi zabensa ta hanyar dalilin addini ko kabilanci ba wannan abin ya kwantar da hankalin addini da kabilanci a wannan 8 house of representative da nake maki wannan magana eh mutane ne suna you know siyasa da juna da sauransu ba za a rasa irin wayannan abubuwan ba kowa zai so ya nuna saboda daga wani wuri ne ka zo dole wannan abin ba zai yiwu cewa za ka manta da addininka inda ka fito ko kabilanka inda ka fito ba amma yadda aka sa ta ta shiga cikin siyasa ta so ta dagula siyasa kamar yadda da take wallahi a yanzu din nan ba ta nan saboda ki duba yawancin abokanin shi spika wanda shi krista ne yawancin abokanin shi musulmi ne za a je ko ina spika zai je auren abokanai colleagues musulmi mu je mu shiga masallaci mu zo na. zauna mu yi tare za mu je church kuma tare da musulmi sai su bi shi har church mu je mu zauna mu gama da lafiya kin ga wannan abin ya karfafa mu wannan abin ya kawo sabon dangantaka a wannan majalisa yanzu abokantakanmu da abokanenmu mu musulmi walla ya yi karfi fiye da yadda da yake inda da ba mu zuwa yanzu muna zuwa inda da su ba su zuwa yanzu suna zuwa yanzu za mu je mazaban speaker mu je mu wakilce shi a babban bikin da za a yi a kauyen shi Kirista guda hudu musulmi guda hudu za mu tafi bai mu je mu wakilce shi a wannan wurin wallahi ba a wannan lissafin siyasa da kabilanci da addini kamar yadda da ake yi in kowa zai bi ta haka na ba da gaskiya cewa wannan abin za ta mutu muna tashi a nan mu je subuki a kano mu je subuki a yana mutanen kano honorable musa yana zuwa kauye na yana da aboki a kauye na an yi rasuwa a wurin ya kama hanya ya je har ya je an yi biso ya koma so wannan abun fa waɗansu ne wanda suna ganin in ba za a samu riba ta wani hanyar da ya kamata a sabe da ya saba a zo ta hanyar addini ko kabilanci wannan abun baya tasiri kuma yanzu saboda kowa idanunsa ya waye mun gane komi da komi sunana honorable engineer abdullahi umar faruk a mazaɓar birnin kebbi kalgo da bamza jihar kebbi apc a daina son rai ga dukkan al'amura matsawa aka tsaya aka mai da kula guda na gina ƙasa ba tare da an sa sanarai rai ba insha Allah za a samu wannan haɗin kai na zamantakewa tare wannan shi dai harka ta gina ƙasa ba wai zancen wakilan jama'a ɗaya ba ne amma dai namu gudun wanda za mu yi shine mu kan mu tabbatar da cewa mun tsare gaskiya kuma mun bi ka'idodi waɗanda shi kundin tsarin mulki ya shata mana da kuma zamantakewa da mura mutane an yi tsakani da Allah babu son rai wannan idan muka fake shi insha Allahu za a samu haɗin kai kuma da zaman lafiya a ƙasar sunana Yusuf Buba Yakub ina wakiltar Gombe Hon Federal Constituency Adamawa State jami'ar APC to da shawo kan matsalolin shine a yi shugabanci mai kyau a sawa mutane abun yi musamman matasanmu su samu aikin yi mata su samu sana'o'i sannan kuma a samu abubuwa dai na rayuwa kamar hanya kamar wuta makarantu ya zamanto mutum zai tashi a kai yara makaranta ba tare ma da sai ya biya kuɗi ba gwamnati ta bada da free education at least primary da secondary sannan kuma bayan da wannan maganan asibitoci mutane su samu asibitoci free ba sai sun biya kuɗi ba wayannan basic things idan mutane suka samu to ina tabbatar miki ba wanda zai magana raba kasa honorable abubakar yunus ahmad abubakar to memba ne wanda yake wakiltar mazaɓar yamal ba daga jihar gombe kuma jam'iyyar apc shawara dai shine a halin da muke ciki a yanzu kamar da kuka faɗa kuka gano cewa akwai wannan bambance-bambance to dole ne mu tsaya ko ta nahiyoyi ma'ana nahiya-nahiya ko jahohi in ma kabila ce in ma addinancen ne a ɗauko ainihin kundin nan ta tsarin mulki wanda ya haɗa mu a bincike shi a yi shi falle ɗaya a kalli musamman abubuwan da ya kama na haɗaka a duba a ga cancantan shi ko rashin cancantan shi yiwuwan shi ko rashin yiwuwarsa in kowa ya duba suka yi kowa ya duba nashi ya kawo nashi shawarwari sannan kuma dole a samu matattara guda ɗaya wanda za a zauna a dubi wannan abubuwa din a ga yadda za a haɗa su ya zama mu canza wa kanmu kundin tsarin zama abinda ake kira restructuring da ake ta maganar nan kowa yana da iko kowa su zauna wanda yake ji abin da ba ko kai ka ne ma to ka tsaya ka kalli abin da kake bai dace ba amma akwai tsari wanda ake yi federal council of state su ne idan aka yi domin in ka duba daga council of state na akwai gwamnoni gwamnonin nan su ne ƙananan hukumi har zuwa ward kowa kowane gamna zai tattaro na jihar shi da nahiyar shi ma'ana ana maganan shiya south south south east ko north east ko waye in aka hada in su wannan council of state suka hadu sai su kamo majalisa kowa a majalisar nan kowane yanki yana da wakili 360 ga sanatoci 109 kowane jiha tana da sanatoci guda uku uku sai dai kila fct ne take da guda daya fct dinnan kuma tana da membobi na reps guda biyu ita ce mafi karanci akwai masu hudu masu biyar masu shida har akwai masu ashirin da hudu in aka haɗu dukkanmu nan za mu zauna mu ga wanda ya cancanta sai kuma a fidda mafita yadda zai fidda mu sunana sadiq ibrahim ɗasin ina wakiltar mazaɓar song da fufore daga jihar adamawa kuma ni ɗan jam'iyyar apc ne To na farko dai mutane suna ganin kan cewa bambanci da muke da shi na kabilanci da na addini da bangaranci kamar kan cewa wani abu ne wanda zai wargaza shirin kasar nan wannan ba zai wargaza komai ba abun na lura da shi shine kasashe da yawa ai da haka suke kuma fiye da haka amerika ko ingila ko duk inda muke gano din nan su din ma da su da addinanci su da kabilanci su da irin wannan abu don haka mu yanzu shekarar 1960 muka samu yancin kanmu muka zama ƙasa guda shekara nawa yau hamsin waɗannan ƙasashen da na ƙirga miki na amerika da ƙasashen turai sun fi shekara ɗari biyar suna tare shi sa wani abu ya tafi mu ma abin da ke faruwa a ƙasar nan muna da abin da ake kira institutions national institutions wanda suke haɗa kai soja dole ka soja zaka zama Najeriya ami ɗaya ne ko a tura ka Katsina ko a tura ka Aba ko a tura ka Malumfashi ko a tura ka Adamawa dole ka je ka zauna can mai maka aure mace can muna da National Assembly nan akwai sanatoci guda 109 membobi 360 dukkan mu abokanan juna ne yanzu komin yadda kake yanzu zaka samu akalla mutum 20 30 wanda kuna kana telefon nasu suna kiranka kana kiransu zaka je aure a ba za su maka aure adama za ka je katsina za je Kano kaga wannan ma yana da yana hada kai akwai abubuwa federal civil service wanda shi ma abu ne mai haɗa kai zai sa na haɗa kai don haka ni ina ganin mun cika emphasizing abun da iraba mu maimakon mu dinga emphasizing abun da ke haɗa mu don haka ni ina ganin haƙuri ne kan zai ta yi da juna nan gaba mun ba a zamanin nan namu ba a zamanin 'ya'yanmu ƙasar nan za su zama ɗaya. Ku yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin wani. Masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakili ya sashen Hausa Madina Dauda, jimmai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A kasance lafiya. zuciya da mu Nigeria. na kuka inya